وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من خزي وعذاب النار فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na laraba ashirin a watan shawwal hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta dubu ɗaya da hudu da arba'in da bakwai, wanda ya yi daidai da takwas ga watan afrilu shekara ta dubu biyu da ashirin da shida meladiya Allah ya ƙara raya mu a wannan masallaci masjidu sani dauda ke lamba tara yakubu avenue taura da galadima road angwari mijiyar kaduna wannan ƙasa ta ta nigeria muna gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka riyadu salihin min kalami al mursalin na abu zakariya'u yahya bin sharaf النووي al القرشي da aka haife shi shekara ta ɗaya ya rasu shekara ta ɗari shida da saba'in 676 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina a jerin majalisun wannan littafi wannan ne majalisi na ɗari biyu da takwas. za mu tashi a sabon babi babi na arba'in da biyu malam ya ce babu birri asdiqa'il ab wal ummi wal aqaribi wal zawjati wa sa'iri man yundabu ikramuhu babi na arba'in da biyu in ji imamun nawawi a cikin wannan littafi nasa mai tarin albarka ya ce babu birri asdiqa'il Abdi, babin da ke karantar da mu ko zai karantar da mu kyautata wa abokan uba ka kyautata wa abokan mahaifinka wal ummi haka kuma babin da ke karantar da mu kyautata wa ƙawayen mahaifiyarka wazzaujati zaujati babin da zai karantar da mu tarbiyyar da musulunci ya koya mana kyautata wa kawayen matanka kyautata wa kawayen matanka wa za'iri man yundabu ikramuhu da sauran waɗanda an kwaɗaitar da mu a karrama su daga cikin wa'anda muke rayuwa tare muke mu'amala tare da su kamar yadda imamun nawawi ya saba a al'adarsa idan ya kulla babi sai ya kawo aya kafin ya kuta cikin kawo hadisai sai dai wannan babin imamun nawawi bai kawo aya guda ɗaya a kanta ba saboda istinafan wato ya ɗaura ta ne ci gaban wancan babin da muka gaba a makon da ya gabata shine babu taharimil rukuki wa qati'atir rahim babin da ke karantar da mu haramcin saba iyaye biyu da kuma yanke zumunci to ya kawo ayoyi kuma su ne ayoyin da suka yi daidai da wannan babon shi ne na farko ne malam ya ce babu birri a suka'il ab babin da ke karantar da mu addini ya koya mana kyautata wa abokan mahaifinka Allah ce wa ƙaba rabbuka ta ta'abudu illa iyahu. wa bil walidaini ihsana ubangijinka ya hukunta alqada anan dini wa shar'i wa amri Allah yayi hukunci Allah ta'budu illa Kar ka kuskura ka bautata wa wani in ba Allah kaɗai ba sai Allah ce wabil walidaini ihsana iyayenka guda biyu ka kyautata musu to daga cikin kyautata wa iyayenka shine kai wa abokansu biyayya kaga ka kyautata wa babanka yanzu in ka bakanta wa abokin babanka rai wa kai wa ka musgunawa mahaifinka saboda zai dinga kallon mahaifinka da wannan fuskar to wannan yana daga cikin biyayyar da iyayenmu suke da shi a kanmu a matsayinmu na 'ya'ya mu kyautata alaƙarmu da abokan iyaye kaga da babu ilimi na addini da yawa a cikin mutane amma akwai wannan karatun yara ko wasa suke yi abokin babansu ya zo gilmawa suna ƙwallo a titi ko kowa guduwa yake yi ai ga baban suwa ne duk za a ɓoye ba wanda zai fito ba a so ma ya ganka balle ya gane aiwa ne sai ya yi nisa a ce ku duba ya yi nisa baya ganin kowa sannan sai a dawo sai a ci gaba kaga bai ganka ba balle san a wane ne suke wannan kwallon Haka karatun yake haka karatun yake wannan haka karatun yake amma yanzu sai dai kai ka yi magana kai ku tsaya wuce wani ma lokacin har sai ka yi a shari'a za ka ci kaza-kazan wanda ya shaka da kwallo sannan za su tsaya to kaga wannan babin yana karantar da wani tarbiyya mai tsada wanda yanzu aka rasa a cikinmu kuma ba da jibawa ba wannan tarbiyyar tana cikinmu shekaru arba'in da suka wuce akwai wannan tarbiyya shekaru arba'in da suka wuce akwai wannan tarbiyya duk lokacin da ka ga abokin mahaifinka har rige-rige yara suke yi an ga baban wani ya ɗauko abu waye zai karɓa a hannunsa sai kaga wannan ya karɓa ana tafiya sai ce nima a bani sai na ɗauka sai a ɗauka wannan ya karɓa ana cikin tafiya wancan ma ya kwata ya ce shi ma zai ɗauka har idan an zo kofar gida sai ya ce a ah, su ce sai sun shigar da shi cikin gida idan sun shigar sai ya ce Allah ya muku albarka sai yara a fito ana tsalle eh ya ce Allah ya mun albarka wani bai ce mai ba har ya fashe da kuka ya koma ciki ya ce abin wani ni ko sai ce kai ma hadda kai Allah maka albarka sai fito yana tsalle yana jin daɗi to yanzu yaro in ma ya yi tunanin ya karɓa maka to yana tunanin za ka bashi shi wani abu ne in ma ya ɗauka to in yi ajiye yana jira ka ce ne zo karba to kaga wanda yana daga cikin haƙƙin da ya kamata 'ya'ya su sani iyayenmu na da shi a kanmu wal haka kuma uwa kawayen babarka ka dinga girmama su ka sada zumuncin duk inda ka gansu ka girmama su ka yi musu abin da dace na girmamawa yadda kake girmama bawarka amma yanzu za ka da yaro zai iya cewa ni ba ni ta haifa ba ni ba mamana ba ce mamana daban kawar mamana ce ni ba ruwa na da ita to kaga wannan yana daga cikin abin da ya kamata ka sani sannan sai ce wa zaujati da matarka shi kuma nan gabar yana da tsada yadda mata ta kyautata wa miji haka zuciyarsa ke buɗewa ya kyautata wa mai kawayen matarsa in kuwa ta musguna to duk wata kawata ta zai yi ƙoƙari ya dakile shigowanta gidansa saboda zai dinga tunanin ne su ne suke ziga ta kaga shi wannan yana da alaka da ita matar yanayi yadda ta yi da shi shi sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan yanka rago guda daya ya kasa naman ya aika wa kawayen na na Khadija bintu Khuwailid saboda me saboda kyautata wanda na Khadija ta yi ana shi ta ce wani lokaci ya yanka ya aika kaga duk wanda yana nuna ne kyautatawa Allah ce wa ashiruhunna bil ma'ruf ku yi mu'amala zamantakewa da su wajen kyautatawa ita mace lokacin da ta kyautatawa miji to lokacin zuciyar miji ke buɗewa yayi abu fiye da yadda take tsammani to amma idan ta musguna masa to ba yadda za a yi ta sami abin da take so dangane da wannan namijin sai dai in yana da tsoron Allah ya sauke mata haƙƙin da Allah ya ɗaura na tsoron Allah da ke tattare da shi amma wai ta ce ta samu wannan alfarman a'a amma iyayenmu a baya suna da wannan za ka ga mutum ya auri matarsa amma duk tsawayen matarsa ya san su har ma wani lokaci ya je ya kai musu ziyara saboda ne saboda irin kyakkyawan mu'amalar da ke gudana tsakanin shi da matarsa kai wani ma lokaci yakan ce ki yi wa kawarki ta yi kaza yadda ka san yan uwa wannan kawar za ta shigo har gidanta gidan matarka ta zo ta yi mata fada har ma wani lokaci a yi baran-baran kuma wannan ba zai ana taba gobe ta zo kuma ta zo ta yi mata fada sai yanzu kuma a'a sai dai abin da zai rushe gidan ita kawai za ta kawo to kaga wannan ita ma mata akan kyautatawa wa kawayenta musamman idan ta kasance mai kyautatawa sai malam ya kulla babin a ƙarshe ce wa sa'iri man yuntabu ikramuhu da sauran mutanen da shari'a ta kwaɗaitar da mu mu karrama su mu girmama su ga abokin wanka ga shi ma ya shiga wanda da an yi abokin wanka shi ke ladabtar da kai har ya zane ka abokin wanka kuma ka ɗauke shi tamkar wanka wanda dududu za ka ga wani lokaci shekara biyu ne ta zara ko shekara uku wanda ya yi tsanani shi ne shekara hudu amma in ka je yadda yake girmama shi za ka ce ya gino shi shekara goma ne za ka jana cewa wana ne wani ma watanni ne tsakaninsu amma za ka jana ce ai yaya na ne wa ne wana ne wa ne yana ba shi wannan girman amma yanzu kani zai iya cewa wansa to shekara nawa ka bani zai gaya mai ga shekara nawa ka bani to kaga duk wannan yana daga cikin tarbiyyar da addinin musulunci ya karantar da mu to kaga wannan ayar ta warware wancan malam yace an ibn umar radiyallahu anhuma alayhi wa صلى الله عليه وآله وسلم قال إن أبر البر أن يصل الرجل ود أبيه الله أكبر yace inna abarral birri lallai mafi kyautatawan kyautatawa an yasilar rajulu mutum ya sada zumunci wudda abihi masoyan babansa ya sada musu da zumunci abokan mahaifinka ka je ka yi mu'amala da su ka kyautata musu kaga wannan karatun mutanen da duk sun ɗabbaka shi za ka ga yadda yake karrama abokin babansa har ya ya nemi shawara in mahaifinsa ya rasu bayi da kowa duk danginsa sun tafi amma akwai ɗaya daga cikin abokan mahaifinsa sai ya ɗauke shi tamkar uba lokaci ba lokaci zai zo wurinsa ya sada zumunta ya yi mu'amala da shi har in yana da wani abu ya kyautata masa na dukiya sai ka ya ce Allah ji kan baban kawa ne Allah sarki wallahi kai ka gaji baban kawa ne baban kawa ne yana da kaza yana da kaza yana da kaza Allah ya ji kansa yayi kaza kaga ka jawo wa mahaifinka me addu'a to amma yara ne yanzu babansu zai mutu abokan babansu su zo ce a ga abin da ya kamata ku yi jiya ba ruwan ku ku ƙara sa mana baki a mu wannan dukiyarmu ne ba na uban wani bane zai ce ya kan ku sa mana baki kai wani ma har ya kai ga fada ko ya ce zai mai duka na ruwan shi yana shiga shara ba shanu je ka jira na kamana abokin babansu Bi isa ya ce musu kakkuyi kaza ba ko kuyi kaza Bi isa ya tsawatar musu bai hana su sai ya kai abokin babanmu ne kai ba ubanmu ba ne ba kai ka haife mu ba kuma ya gaya mai ga'in ga ba da ga zai gaya masa cewa aiwa na fa ba mahaifinsa ba ne ba ba kai ni ba ka haife ni ba ƴaƴanka ma ai ba wanda ya kai shekaru na kuma ta yi wannan abokin babansa din ya girma ubansa kila dan shi bai aure da wuri bane ko kuma Allah bai azurta shi da yaya da wuri ba amma zaka ji zai gaya masa irin wannan maganganu to yana daga cikin biyayya da tafi biyayya ga da sada zumuncin abokan mahaifinka lokaci bayan lokaci ka dinga kai musu ziyara kana kyautata musu wannan yana daga cikin haƙƙin da mahaifinka yake da shi a kanka bayan fa ya bar duniya bayan mahaifinka ya bar duniya daga cikin haƙƙin da mahaifinka yake da shi a kanka bayan ya bar duniya duk abokan da ka san yayi hudda da su na mu'amala kyakkyawa to ka dinga sada zumunci da su kana zuwa wurin su lokaci bayan lokaci jifa bayan jifa malam yace wa an abdullahi bin dinar an abdullahi bin umar radiyallahu anhuma أن رجلا من الأعراب لقيه بطريق مكة حديثي لقى عبد الله بن دينار لقى عبد الله بن عمر بن الخطاب عبد الله بن دينار أنا بتكين تابعي كما تالذي لقى تكين ألبان عبد الله بن عمر بن الخطاب shi kuma ya zo karatu ne wurin abdullahi ɗan umar ɗan khattab sai ce an na rajulan minal arabi wani mutumi daga cikin kauyawa laqiyahu bi tariqi makkata ya haɗu da abdullahi ɗan umar a hanyar tafiya zuwa garin makka shi kuma abdullahi bin dinar yana tare da abdullahi ɗan umar ɗan khattab suna tafiya amma malam ya fito a raka shi ko a ce ga tawagan malam ɗaliban malam sun biyo malam a baya abinda suka yi wa abdullahi ɗan umar ɗan khattab kenan fasallama alaihi abdullahi bin umar ya ce sai abdullahi ɗan umar ya masa sallama wa hamalahu ala himarin kana yarkabuhu abdullahi ɗan umar ɗan khattab sai ya ɗauki wannan ɗan ƙauyen akan jakin da shi yake hawa sai ya sauka akan jakin sai ya ɗaura shi a kan jakin shi kuma ya ci gaba da tafiya a ƙasa an gane kamar misali a ce mutum na tafiya ne a ƙauye da keke ko sai ya gane wani mutumi a ƙauyen nan sai ya sauka kan keke sai ya ba shi keken ya ce ya hau shi kuma ya ci gaba da tafiya a ƙafa to abinda abdullahi ɗan umar ɗan khattab ya yi kenan gafat tawagar ɗalibansa a gefe ana tafiya abdullahi ɗan umar ya mai wa atahu imamatan kanat ala ra'sihi kuma yana sanye da rawani abdullahi ɗan umar ya cire rawaninsa ya ɗaura wa wannan ƙauyen wannan rawani a kansa an gane duka alama ce ta ne ta girmamawa kala bin dinar abdullahi bin dinar yana binsa ya ga abin da abdullahi dan umar yayi fa qulna lahu yace sai muka ce masa akar maka lahu mun ga aikin da yayi sai muka ce aslahaka allah Allah ya ci gaba da gyara al'amarinka ya kai Abdullahi Ɗan Umar innahum al-a'rab wa'annan ai kauyawa ne wa hum yardawna bil yasir ƙauyawa in ka ba su ɗan kaɗan suna yadda da shi da ka sauka a kan jaki ka ba shi jakinka ya hau wannan kaɗai ai ya wadatar masa zai ji daɗi an girmama shi har sai ka cire rawanin ilimi an gane saboda abdullahi ɗan umar malami ne babba daga cikin malamai a cikin sahabbai a lokacinsa su kuma wa'annan suna ganin dattijo irin abdullahi ɗan umar Ba tarin ilimi kuma gashi sahabi kuma gashi sirkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ya cire rawanin na ilimi ya daura wa wannan dattijan hawa da shi kan jaki kadai ai ya wadatar sa sai ya cire rawani na ilimi kaga rawani na ilimi ai ba karamin rawani bane ko kuna ganin wannan ba kawai ne ai wancan ma kadai ya wadatar فقال عبد الله بن عمر الله أكبر sai abdullahi ɗan umar ɗan khattab ya ce inna aba hada baban wannan mutumin kana wuddan li umar bin al-khattab radiyallahu anhu Allahu akbar babansa masoyin sayyidina umar ne abokin babana ne shi sa shi ma na baki wannan girman mahaifina ɗan abokin mahaifinsa to na yanzu ma sai dai a yi fada ko ya tura masa a shari'a da makamancin haka ka duba abokin babansa ɗan abokin babansa fa ya girmama ya ba shi irin wannan girma haka wa inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yaqul Abdullahi ɗan Umar yace ni Abdullahi ɗan Umar na ji manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi da alayensa yana cewa inna abarral birri silatun rajuli ahla wuddi abi lallai mafi biyayyan biyayya shine mutum ya sadar da kyautatawa ga iyalan abokan mahaifinsa kaga ƴaƴansa kenan ko kuma makamancin haka iyalan gidansa ka kyautata musu yana daga cikin haƙƙin da babanka yake da shi a kanka abokansa da aka yi rayuwa aka taso tare yara ne ƙanana da makamancin haka kaga akwai abokan mahaifinka da za zaka yara ne yangu yangu haka ƙanana to in ka shiga wannan gidan ka kyautata musu sai za su ji daɗi abokin babanmu ya zo ya mana kaza ko ko kuma in abokin babanmu ya zo ya mana kaza za ka jawo a yi wa mahaifinka ne addu'a wannan yana daga cikin haƙƙin da mahaifinka fa yake da shi a kanka bayan ya mutu ba ke magana lokacin da abdullahi umar ya yi wannan abun. umar na nan da rai bai da rai bai da rai amma kaga abdullahi dan umar ya harke wannan a kwakwalwarsa wannan ina ganin babansa tare da babana saboda haka na bashi wannan girmamawa ana fahimta to ina ga malami ne ya karantar da ɗalibai ɗalibansa suka zo su yi karatu a wurinsa duk irin kuskuren da wannan malamin zai yi ya kamata ɗan wannan malamin ya ce a sauke shi ya kamata ku gane wannan karatun da kyau ina fata mun gane karatun shi ne kamar haka ya faru a sattan kuskuren da aka samu ya faru a lokacin malam bali da wali haka ne wajen fusge makarfon ɗin da ya yi kaga a nan bai kuskure ne da ya yi na rashin dattaku a wurin haka ne to amma ya cancanci a tsige shi a me ya sa saboda ga wannan hadisin girmamawa haƙƙin da babanka yake da shi duk wanda yake abokin mahaifinka ne ka girmama shi yana daga cikin haƙƙin da baba yake da shi a kanka bayan ya bar duniya ame a girmama shi da kuskuren Allah ya Allah ya gafarta masa ai dan adam ne tare yake bai cika goma ba sai ka dauke shi tamkar ku ba kai yanzu baban kai maka irin wannan kuskuren zaka zaka ce wani abu kuma in mahaifinka ne ma misali ai ba ka dauke shi a matsayin kuskure ba ka dauke shi a matsayin mai ladabtarwa ne haka ne ko da kuskure ne baban kai yi yi wani abu sai ka dauke shi duka hanyar ne tarbiyya ce yake maka ina fahimtar karatun da kyau to kaga wannan yana daga cikin kuskure da dewa ake yi sannan shi yanzu aka tsige shi aka kawo wani kaga ba a girmama haƙƙin da uba yake da shi a kai ba shi ne a sada zumuncin wannan sai a ce to Allah ya ji kansa Allah ya yafe masa Allah ya gafarta masa wannan kuskure ne da aka samu daga malam yayi Allah ya yafe masa amma ne sai wasu dattijai sa'o'insa su zauna da shi sai a mai nasiya ya ji tsoron Allah ya gyara nan ko wannan ba zai kai a ce an cije shi ba an gane sannan kuma irin wannan fa sai mutumin zai zo ya yi maganganun da bai dace ba an yi magana sai a ce yara ne suka mai rashin mutunci shi kuma ba yaro ba ne ya mawancin wancan dattijan rashin mutunci ana fahimta kaga shi addinin musulunci ya karantar da girmama duk wanda ka san ya yi mu'amala da mahaifinka tamkar uba za ka ɗauke shi daɗi ba daɗi yadda ka yi wa hakuri da mahaifinka haka shi ma za ka yi hakuri da shi wannan shi ne tarbiyyar da addininmu ya koya mana ana fahimta kuma wannan shi ne amana ta ilimi an ka ce a dan wane ya yi kaza ai ba ku a'a ba daidai ba ne kuskure ne kuma su ji tsoron Allah su gyara amma kuma ne an riga ya riga ya faru aikin gama ya gama ana fahimtar wannan to kaga abinda abdullahi dan umar ya faɗi cewa ya ji daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malam imam an ya yace wa fi riwayatin a wata riwaya an ibn dinar har ila yau daga shi abdullahi dan dinar an ibn umar daga abdullahi dan umar annahu kana idha kharaja ila makkah ya kasance in ya fita zuwa makka kaga a madina yake in ya fita ya tafi makka kana lahu himarun yana da fajaki da yake hawa za ta ɗauke shi ta kai shi garin makka ya tarawwahu alaihi yana samun sauƙi yana tafiya a kansa idan malla rukubar rahila idan hawa wato abin hawa na abin hawa ya gaji abdullahi dan umar sai ɗan hau bi ma'ana tafiyan da yake yi in ya dan gaji sai hau kan jakin kaga in ya dan yi tafiya ai zai dan rage masa radadin tafiya da gajiyar tafiya an gane ai tafiyar jaki ba ɗaya bane da name na doki amma idan ya hau tafiyar da za su yi zai ɗan rage mai gajiyar tafiya idan yana tafiya da jakin to abdullahi dan umar haka yake yi sai yace wa imamatun ya shuddu biha ra'sahu yana da rawani wanda yake rufe kansa da shi ya rage zafin rana a kansa wannan sai ce fa baina huwa yawman ala zalika al-himar a yayin da wata rana yana kan wannan jakin wannan al'adarsa da in zai fita yana fita da jakin wata rana yana kan wannan jaki shi abdullahi ɗan umar dan khattab in marra bihi arabiyun sai wani ɗan ƙauye ya zo ya gilma wurin tafiyarsa faqal sai abdullahi dan umar ce halatta ibnu fulani bin Fulani. ba kai ba ne wani ɗan wani ɗan wani abdullahi ɗan umar yake tabbansa kaga ya gane shi kenan to wani ma idan ya gane ka zai fuska ko ko ya juya fuska kaga shi ne ma ya ƙara tabbatar da ah, ba kai ba ne wani ɗan wani ɗan wani abdullahi ɗan umar ya haka ƙwala bala ya ce e ni ne ni ne ɗan nan fa'a'atahu al sai abdullahi ɗan umar ya sauka daga kan jakin sai ya bashi jaki ya ce hau fa irka haza sai ce hau wannan hau wannan hau wannan wa a afahu imamata ya cire wannan rawanin da yake sawa rawani ne na ilimi ba saboda duk wanda ya ga Abdullahi Umar ya ga katafaran malamin hadisi ya ga katafaran malamin fikihu ya ga katafaran malamin tauhidi ya ga katafaran malamin tarihi ya ga katafaran malamin tafsiri ya ga katafaren malamin duk wani ilimi na addinin musulunci yana tattare da shi saboda ana zuwa ne wajen shi a koya kaga ai ba karamin mutum bane wannan kuma gashi sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam gashi kuma dan sayyidina Umar kaga ya tara falala da yawa ko amma ka duba yanda Abdullahi dan Umar suke bin karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kace ani na fi shi daraja ba an gane an kauye ne ai kaga da wanda aka haifa a birni wayewarsa ɗaya ne da ɗan kauye sanin su ne ne amma abdullahi ɗan umar ya ce sai ya girmama shi ya sauke ce kana buƙatar wannan abin hawa ka hau ya ɗauki rawaninsa ya basa wa sai ya ce ushtud biha ra'sak ce ka lillibi kanka da shi ka ɗaure kanka da shi ma'ana wannan rawanin kai ma ka sa a kanka yanda ni na sa kaga zai rage maka zafin rana a cikin tafiyar shi ya haƙura saboda girmamawa nawa na mahaifinsa ya karramawa ɗan abokin mahaifinsa Allahu akbar Allahu akbar yace fa qala lahu ba'd ashabihi wasu daga cikin ɗalibansa kasan su kuma ɗalibai in sun ga malam yayi wani abu sai sun yi tambaya sai suka ce wasu daga cikin ɗalibansa sai suka ce ghafarallahu laka suka ce Allah ya gafarta maka akar maka Allah kaga wannan yana daga cikin kalamai masu daɗi wanda ɗalibai suke yi wa malamin su kaga mu yanzu wai ɗalibi ya ce Allah ya ji kan malam kaga ai girma malam yayi ko yawa Allah ya ji kan malam shine tamkar abin da suka faɗi kenan kace ghafarallahu laka ai Allah ya ji kan malam ana fahimta wannan shine maganar da ɗaliban abdullahi ɗan umar ɗan khabbab suka ce masa da suka ce faƙala kaga su sun ce allah ya ji ɗan malam da suka faɗi wannan maganar sai suka ce a afaita hazan a arabiya imaran wannan ba ƙauyen ka ba shi jakinta, da ka ba shi jakinta shi ne sai ya ce كنت تروح عليه وانت كنت رجع نوي التسيع دجية التسيع أسلطة وإمامة كنت تشد بها رأسك دقما روي أشهد أن لا إله إلا الله ولا الله ashhadu ya faɗa haka? me ya faru suna tambayar abdullahi kan kuma kan kafa ya ci ta kake dan rage wahalar tafiya kuma ka dan rage zafin tafiya kuma ka ba shi ya haka wa imamatan kunta tahidu biha rabba da kuma rawanin da kake nake kanka ka rage zafin rana da shi kuma ka ƙara bashi faƙala sai abdullahi ɗan umar ɗan khattab sai ya ce inni sami'tu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam ya ce ni na ji ma'aikin Allah tsida da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi da halayensa ya kulu yana cewa inna min abarril jirri an yasilar rajulu ana wuddi abihi ba'da an yuwalliya yace ni na ji daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace inna min abarril bir yana daga cikin mafi kyautatawan biyayya an yasila ar-rajulu ala wudda abihi ya sadar da zumunci ga iyalan gidan masoyin babansa shine abokan mahaifinsa min shi ne yake ne bada an walliya, bayan babanka ya mutu kaga yanzu bayan mahaifinka ya mutu akwai abin da ake so ka kyautata shi ne ne abokan mahaifinka ka dinga sada musu da zumunta me yasa saboda mahaifinka yakan je jifa jifa ko ya je wurin su to yana daga cikin haƙƙin da babanka yake da shi kanka ka dinga sada wannan zumuncin kaga anan shi ma wani tarbiyya ne ake koya mana abokanka a matsayinka na uba ka dinga alakanta su da 'ya'yanka saboda su ne su san su kaga iyayen ma haka da ake yi sai ce zo ka raka ni mu gidan wani ko sai ce ai danka ne wani kaga ya ga cewa baban shi yana zuwa nan in a mota ne zai ce tuka ni muje gidan wani kuma an shigo ce ka ne ai wane ne a ce ah wane kai ne ka girma haka kaza kaza kaga ana koya maka tarbiyya ne duk ranan da babanka ba yi da rai to wa'annan mutanen da babanka yake zuwa wurinsa jifa jifa ko kuma su suke zuwa wajen mahaifinka to bayan babanka ya mutu yana daga cikin haƙƙin da mahaifinka yake da shi a kanka ka dinga kai musu ziyara lokaci bayan lokaci ana fahimtar wannan shine sai malam yace wa inna abahu kana sadiqan li umar radiyallahu anhu abdullahi dan umar yace baban wannan mutumin abokin babana ne umar dan khattab kaga ba ma abokin kaga iyalan gidansa ma an karrama su to ina ga abokin baban ana fahimtar wannan malam yace imam an-nawawi yace rawa hadhihi riwayat kulliha musulmin, wa'annan ruwayoyin gabaki ɗayanta yace imamu muslim ne ya rawaito ta ana fahimta kaga anan ya koya mana yanda ake sada zumunci ga abokan iyayenmu shine sai yace wannan hadisin imam muslim ya rawaito sa cikin kitabul birri was sila babu fadlu sila صلة أصدقاء الأب والأم ونحوهما سيتي وعن أبي أسيد بضم الحمزة وفتح السين مالك بن ربيعة السائلي رضي الله عنه قال بينا نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن سهالي أبو أسيد شين مالك بن ربيعة السائلي Allah ya kara yadda a gare sa yace aina nahnu julusun inda rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ce a yayin da muke zaune a gaban manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ijja'ahu rajulun min bani salama faqal sai ga wani mutumi ya zo wurin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam daga cikin wato kabilar banu salama wannan mutumin ya zo faƙala sai mutumin ya ce ya rasulallah ya ma'aikin Allah hal baƙiya min birrin ya ce hal baƙiya min birri bawayya shai'un aburruhuma bihi ba da mautihima shin akwai wani ragowan biyayya a kaina na iyayena wanda ya kamata in yi musu bayan sun mutu sun banni ka ji karatu masu hankali babansa ya riga ya mutu da ce a ni tun da na rabu da ubana lafiya ko ma waye kaza da kaza da kaza ba a'a yanzu yana ƙara tambaya ne bayan iyaye na sun mutu akwai wani haƙƙi da suke da shi a kaina bayan sun bar duniya wanda zan ci gaba da kyautata musu da shi ji yara masu hankali kenan ko suna tambaya wannan sahabi sai manzan Allah ya bashi amsa faƙala na'am sai manzan Allah ce eh kana akwai wasu biyayyar da Allah ya ɗaura maka ka sauke na iyayenka bayan sun bar duniya menene na farko sai manzan Allah ce as-salatu alaihima ka dinga yi wa babanka addu'a duk sallah sai ka yi wa babanka addu'a salloli biyar dinnan kowace rana sai ka yi wa babanka addu'a su biyar asbahi rabbi irhamhuma kama rabbayani safira. kai kenan azhar rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira biyu kenan la'asar ko rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira magriba rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira isha'i rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira alal aqalla kullun sai ka musu addu'a so biyar wannan yana daga cikin haƙƙin da babanka yake da shi a kanka ba bayan ya bar duniya kuma Allah sai ya tambaye ka a kai gobe kiyama bayan babanka ya mutu kana mai addu'a ko ba ka mai kun ji da yake nan ko na biyu wal istighfaru lahuma ka roƙa musu gafara kuma Allahumma ighfir li abi ko rabbi ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab raddif billi wali walidayya wali mu'mina wali man sabaqa bil iman da makamancin haka saboda haka kaga anan zaka roƙa wa iyayenka gafara yana daga cikin haƙƙin da babanka yake da shi akan ka bayan ya bar duniya fa har ma hadisin imamu ahmad maza Allah ya ce innar rajula la yurfa'u manzilatahu fil janna fa yaqulu ya rab anna li hadha mutum ne ranar tashin kiyama idan ya zo gaban Allah sai ya ga an ɗaukaka darajarsa a aljanna an ba shi matsayin da ya fi aikin da ya yi a duniya sai ce ya rab anna li hada ya ubangiji ta ina na samu irin wannan tarin ladan da ya kai ni darajar da nake yanzu a aljanna sai Allah ya ce bistighfari waladika talaka. istighfarin da ɗanka yake ta roƙa maka a gaban Allah shine kai ka wannan daraja wani yana daga cikin haƙƙin da iyayenmu suke da shi ne a mu bayan sun bar bayan sun bar duniya haka manzo Allah ya gaya ma wannan sahabi kansa sai ya ce wa in fazu ahadihima min ba'dihima da zattar da ko manufofinsu bayan sun mutu abanka ya ce kai ina burin in na samu kuɗi nan wurin zan gina islamiyya to wannan wasiya ce baban ka yi ba yana da wannan burin ba to in ya mutu kana da abin da za ka yi to dole ka cika burin da baban ka yake da shi ko kuma kai na wani ya daɗe muna da alaka da shi tun muna yara muna an shekara biyu muka taso muna abuta ina burin bawan Allah nan in sai masa gida akwai wasu abubuwan da nake nema in na samu zan sai masa gida to kai a matsayinka na da in kana da wannan dukiyar su wajibi ne akan ka kace wa abokin babanka wannan gidan saboda abu ne wanda yake ne burin babanka ka cika masa an gane innan ku wacce kanuwar mamanku ta muku hidima tun kuna kanana ita ce kullum ta muku wanka kafin ta yi aure ta yi kaza na sa a raina in Allah ya yi mun buri ya bani ya cika mun buri na na samu abin da nake so ina so zan siya mata gida da ita da mai gidanta su zauna kaga yanzu ko ai buri ne ko to in babanka ya mutu wajibi ne ka cika wa babanka wannan burin ko kuma baffanka wani ya muku hidima saboda a nan gidan ya taso gidana har kuka taso kuka gansa shi ma kaza ina son in Allah ya sa na samu yanda nake so ina so in sai masa gida ko da tu bedroom ne dan karami bashi ya zauna da shi da iyalansa to kaga yanzu ai buri ne na babanka ko to in ya mutu sai ka cika wannan burin ko kuma direba nawa ne ya fara tuka ne tun ina saurayi da aka bani office kaza aka bani gwamnati ta bani shi kaza ko kuma na dauke shi yana tuka ni har kuka zo Allah ya maida ni abin da ya maida ni yanzu ina burin in na samu yadda nake so in sai masa gida ko da a wuri kaza ne da zai tsuguna da shi da iyalansa kaga wannan buri na mahaifinka lokacin da ke da rai ko to idan ya mutu ka cika masa wannan burin yana daga cikin haƙƙin da babanka yake da shi a kanka ko kuma ina so in kai wacce aikin umar ko aikin hajji amma har yanzu abin da nake fata ya shigo hannuna bai shigo hannu ba sai Allah ya karɓi ran babanka to an baka wasiya ne ka cika burin babanka haƙƙi ne babanka yake da shi kanka kuma Allah zai tambaye ka gobe kiyama shine in ka samu kuɗi ka biya wa wannan matar ko wannan mutumin da babanka ya ce yana so zai masa ai masa ko kuma mai gadin muwa ne ina so in sai masa mashin saboda zirga-zirgan da yake yana wahala ka ga to yanzu haƙƙi ne a ka in babanka ya bar duniya ku cika masa buri ko da ba da ka da shi amma ku collectively kuna da kuɗin aka raba muku rabon gado to da cikin haƙƙin da babanku yake da shi sai a ce wani kawo kaza saboda babanmu ya yi burin ya sayawa wani mashin kai ka kawo dubu talatin kai ka kawo dubu talatin adadinku sai ku haɗa ku sai mai kun cika burin wa mahaifinku akan wannan mai gadonku wannan yana daga cikin haƙƙin da babanku yake da shi a kanku bayan ya bar duniya kaga wannan karatu mutane da yawa suna buƙatar saninsa iyayenmu na da Allah ya ji kansu da rahama za ka ga suna da wannan karatun a ilmance a aikace amma inda za ka tambaye su hadisin ba su sani ba amma a wajen mu'amala za ka ga suna da irin wannan kyakkyawan mu'amalar na yanzu kuwa fa khalafa min ba'dihim khalfun sai dai ka ce Allah ya kiyaye kuma Allah ya kyauta sai manzo Allah ya ce wasilatul rahim allati la tusalu illa bihima da sadar da zumuncin da ba a yi sai da iyayenka kaga abokan mahaifinka da sauransu kaga mahaifinka ke kai ka wajen su ko to shi ma wannan sadarwan ana so ka dinga yi sai ce wa ikramu sadiqi sadiqihima da kuma karrama abokan mahaifinka sai na abubakar da umar sun kasance suna zuwa wajen kakan anas ummu mulaika saboda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yakan ziyarce ta lokaci bayan lokaci tare da su in sun zo in manzan Allah zai je sai su raka shi abubakar da umar lokacin da manzan Allah ya bar duniya sai na abubakar ya samu sai na umar ya ce zo ka raka ni mu je wajen ummu mulaika mu kai mata ziyara tunda manzan Allah yana mata me yana kai mata ziyara kuma muwa muna zuwa suna zuwa da ta ga abubakar da umar sai ta fashe da kuka sai suka mata wa'azi sai suka ce mata me yasa kike kuka abinda Allah ya ajiye wa manzon Allah a lahira ya fi na duniya sai ta ce ba haka yasa nake kuka ba ta ce abinda yasa kun tuna min ne da na ganku a zamanin manzan Allah in muka shiga cikin damuwa wani abu ya kici ne ya ɗauke mana muka rasa yadda za mu yi muka rasa mafita sai Allah ya saukar da aya a cikin Kur'ani sai a warware mana matsala wannan abin na tana shi sa na fashe da kuka sai ta sa sayyidina Abubakar da sayyidina Umar su ma suka fashe da kuka mun karanta hadisin nan a baya shine babu ziyaratu ahlil khairi wal fadl babin ziyartar mutanen alkhairi da falala kaga da ta suka kawo mata ziyara ai ta tuna musu wani falalan da suka manta a baya to kaga amfanin ka ziyarci mutumin kirki kenan yau in kaga an ka maka ziyara to akwai shi odogu ne akwai kaya za a zo an gane amma ba ka da ko titi. ayya sai dai an haɗu da kai hanya ce salar a kana nan ana ganin ka kwana biyu an gane to kaga wannan duka wannan babi ne na tarbiyya da addinin musulunci ya karantar da mu malam yace rawahu abu daud imamu abu daud ya rawaito wannan hadisi a cikin sunan dinsa kitabul adab babu birril walidain haka imamu an-nawawi ya kawo wannan hadisi sai dai wasu daga cikin malamai sun taba wannan hadisi suka ce hadisi ne yana da wato rauni a cikinsa a wannan gabar ya kamata mu dasa aya idan Allah ya raya mu majalisi na gaba insha Allah sai mu tashi akan hadisin na na Aishatu ana wa bugun hadisi na 344 insha Allah in akwai tambaya za mu amsa in kuma babu za mu takaita a cikin karatun da muka yi abin ladan ya kira sallah abinda muka karanta daidai muna roƙon Allah ya karɓa mana wanda muka yi bisa kuskure kuma muna roƙon Allah ya yafe mana inda Allah ya da fuskokin mu a wannan wuri muna roƙon sai tara mu a cikin firdausul a'la shugabannin da Allah ya zata mu da su a wannan ƙasa muna roƙon sa ya sanya musu tausayin mu da bikin mu da kunar mu ya sa su yi abin da zai amfane mu duniya da lahira duk abin da zai zama cutarwa gare mu da rayuwar mu da addinin mu Allah muna roƙonka ka kame hannayensu kada ka ba su ikon aiwatar da shi mu kuma ka ba mu ikon yi musu biyayya akan abin da bai saba wa dokarka ba yan uwanmu da suke Jos wanda suka shiga wannan hali wanda suka mutu a cikinsa ya Allah muna roƙonka ka kafi su wanda kuma suka ji rauni ya Allah ka ba su lafiya wanda suka rasa dukiyoyinsu da iyalansu Allah muke roƙo ka mai gurbin su da mafi alkhairi ɗan uwanmu da suke sauran wurare a wannan yanki da muke ciki na arewa kamar katsina a sakwato zamfara naida da kuma mai maiduguri da makamancinsu suke cikin wannan tashin hankali ya Allah muna roƙonka ka magance wannan fitina da al'ummar mu suke ciki wa'anda suke ɗaukan ɗawainiyar wannan harkan ya Allah ka fi mu su a cikin mu suke ya Allah ka shiryar da su in kuwa ba a cikin mu suke ba ko kuma a cikin mu suke amma alƙalamin ka ya bushe a kansu ya Allah kai mana maganin su abin da ya dace da su ka kare duk wani musulmi da ke rayuwa a cikin wannan yanki da muke ciki na arewa daga fitinansu da sharrinsu ya Allah ka maida musu da aniyarsu ka kare dukkan musulmi daga sharrinsu kamar yadda ka kare makka da madina daga dukkan sharri wanda aka jarabce su da 'ya'ya kan gararru a cikinmu Allah muke roƙo ka shirya musu da su ka su zama masu faranta musu rai kamar yadda suka bakanta musu rai a baya mu kuma muna roƙon ka azurta mu da 'ya'ya na gari wanda za su zama fitilu a cikin al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya Allah muna roƙonka wanda ka jarabce su da masu suka a cikin mu ka yaye musu ka ba su ikon sauke wannan nauyi na bashin da ke kansu kafin su koma zuwa gare ka muna roƙonka ya Allah ji yanda zamani ya kai da tsadar rayuwa kada ka haramta mana abin da zamu daudawa ne yanki iyalan mu da shi mu taimakawa addininmu mu taimakawa abokanmu na arziki mu taimakawa ƴan uwanmu mu taimakawa danginmu mu taimakawa makwabtanmu mu taimakawa duk wani musulmi da yake da haƙƙin taimako akan mu gwargwadon iko ya Allah muna roƙonka wanda ya gina wannan masallaci ya sadaukar da shi ga al'ummar musulunci ya Allah ka gina masa gida a aljanna kai albarka ga dukiyarsa ya Allah ka bashi lafiya ka sa ya zama kafara a gare sa ya Allah muna roƙon ka yanda ka bashi arziki ka bashi ikon sarrafa wannan arzikin wajen yi wa addinin ka hidima mu ma kai mana arzikin da zamu yi wa addinin ka hidima kwatankwacin wanda ya kofiye da nasa da mu da shi ya Allah muna roƙon ka ka karba mana a matsayin ibada ka sa ya zama dalilin tsiran mu duniya da lahira ya Allah muna roƙon ka da mu da masu kallon mu da sauraro duk lokacin da mutuwar mu tazo ka ba mu ikon cika da kalman shahada idan kiyama ta tsaya muna roƙonka ka sa firdausul a'la ta zama makoma a gare mu wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk